Eh, to a shiga bandaki da waya kuma akwai Kur'ani a ciki babu laifi matuka inda babu da yake ba domin allah rama ma yakan shiga mai bandaki ko kuma yana tare da Kur'ani a jikinsa ko <laughs>